fi ha da kuma watsa dukiyar a inda duk ya kamata a ce an bayar da ita saboda in Allah ya kawo kuɗi to ka sani cewa jarrabawa ce cikin abin da zaka sa ba kokarin zaka yi sai ka tara ba a'a tarawan a yi shi tsakatsakiya shi ma ko yawwa musamman yanzu halin da ake ciki yanzu eh, in malami ne kai daga ran da ka bar duniya kowa sai ya watsi eh cikin duk mutum goma da kai mu'amala da su to mutum biyu ne zaka ga ya kamata su ga to bari mu bibi iyalan malama na muga wani hali suke ciki bayan baka amma baka ba kowa ya kama gaban shi Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniyar nan lafiya zan yi maganganu dana so in yi su da yawa amma ba zan yi su da yawa ba magana ta ƙarshe da zan yi wato ita ce maganar da take da alaƙa da abin da ya shafi wato national security advisor wato shine malam nuhu ribadu abin da bahaushe ke cewa wai yaban gwani ya zama dole malam nuhu ribadu kowa ya sani cewa shine a yanzu mai ba shugaban ƙasa shawara akan lamarin tsaro a ƙasan nan kuma alhamdulillahi ana samun matsaloli amma kowa ya riga ya sani ɗabi'a ce ko sunna ce ta Allah sanda duk banna ta faru to faruwar banna ya fi sauƙi amma gyaran bannan ya fi wahala yanzu da daddaren nan yanzu nan muna iya nemo gatari da tiga a ce to ana so a kai masallacin nan ƙasa wataƙila daga nan zuwa asuba in an kai shi ƙasa ba zai kai ba ko to sai an gama sai an ce to yanzu an gama to a dawo da shi to yanzu nan za ga wani ya fara kalla wani to kai wani ma mai ka iya nema tukunna saboda kowa ya iya banna amma ba kowa ya iya mai ba ba kowa ya iya gyara ba kamar yadda kowa ya sani malamin ya riƙe shi ne kusan shugaban hukumar efcc na farko haka ne akwai wasu ababe guda biyu da suka faffaru a baya cikin abin da duk wanda suka san shi za su yi masa shaida a cikin duk mutum ɗari wanda suka san shi to mutum casa'in da wani abu suna iya ba da shaida a kan shi cewa cikin abin da bai dame shi ba shi ne ya za a yi su ya tara duniya a da da shekarun bai kai haka ba ballanta na yanzu akwai wani mutum ana ce masa imanual. wannan imanual din a wancan lokacin ya yaudari wani banki na brazil kudi wanda a wannan lokacin ya kai dala miliyan 227 daga ƙarshe ya yi ƙoƙarin nuna ma malamin hurba da cewa kai abin da ya kamata tun da kudin nan ba ma na 'yan ƙasa ba ne shi manajan bankin lokacin da matsalar ta faru saboda shiga tension da tashin hankali da bala'i har attack ya kama shi ya buga ya mutu zuce shi ta buga ka duba ha gani ko yanzu aka ce maka kuɗi dala miliyan 227 akai yi kasan kuɗi ne sai ya ce to za a yi negotiative da kai za a ɗauki rabi kai a baka rabi kuma kana jami'in ɗan sanda amma ya ƙi yadda kai yanzu kana ganin irin wannan kayan kowa ne zai gita ta gaban shi a tsallake sannan akwai wani ina ganin abdulkarim tsayyab ne wani babban mutum a kano yana ba da labari ci irin wannan ya taɓa faruwa haka wani cikin irin wa'annan irin wa'annan yan fuwan nayin ɗin ya je wata cuta ta dalolin kuɗi ta miliyoyin ina ganin kuɗin a lokacin ya kusan kai dala miliyan ashirin ya zo a matsayin cewa zai ba shi ya yadda ya karɓi kuɗin aka yi sanin ya karɓa sai ya je cbn ya yi draftin ɗin kuɗin a matsayin tabbas wancan ya ba da kuɗin sannan ya sa aka yi arrestin ɗin shi yana lokacin a wancan lokacin tafa balogun ne speto janar na 'yan sanda fa ya san kes ɗin da ya faru shi ne akwai wasu kuɗaɗe da aka gani na daloli na fitar hankali a akawun ɗin shi tafa balogun kadiba fa a ce kana kwamishinan 'yan sanda matsayinka ko mataimakin kwamishinan 'yan sanda amma ka ga wani abu ya saba ma ka'ida da doka ka tsaya sai an gurfanar da mai gidan ka fito janar na 'yan sanda a kotu kai ka san ba karamin namiji ke yin wannan ba to wannan duka di yana daga ciki saboda haka yanzu da wannan gwamnati ta zo ofishinsa a yanzu da yake ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro yana daga ciki shine ya yi ƙoƙari kula da abin da ya shafi jama'a dukkan bangarori idan matsala ta taso ai za ku ga yanzu idan wani abu ya taso wa ƙasar za ku ga ana kiran sarakuna a kira malamai na addini bangarorin guda biyu a kira musulmi a kira waɗanda ba musulmi ba duk yana daga cikin ƙoƙarin da ofishinsa yake yi saboda dan a samu ƙasa ta daidaitu kuma kowane ɓangare ya ji cewa yana da wata gudunmawa da zai bayar. wannan yana daga ciki sarakuna malaman addini kai wani lokaci hadda ma waɗanda malaman addini ba wani lokaci yanzu kwanaki da maganar rikicin dalar nan ta taso yana tashi ni na san hatta malaman addini sai da aka kira su akwai wanda ba su da alaka da harkar canji ko dala amma ana ganin cewa ya kamata a musu bayani a matsayin su na malamai gafi matsalar da take faruwa wace gudunmawa za su ba wannan yana daga cikin aiki da ƙoƙari da wannan ofishi nashi yake ainihin wato yi don haka in muka dawo nan kusa in aka dawo nan kusa nan kwanan nan akwai farfesa hamisu bici wanda shine shugaban jami'an dutsen ma ku je ku saurari rahoton da ya faɗa bayan da aka samu wasu matsaloli ya faɗa ya kira suna a rahoton ɓangarorin jami'an tsaro duk abin da ya kamata su yi suna yi amma ana samun matsaloli amma ce mutum ɗaya ne ya ce duk sanda suka kira shi bai taɓa gajiyawa ba kuma akan matsalarsu yana iya abin da zai iya yi shine national security advisor shine malam nan wannan rahoton yana nan wanda suka ainihin wato fitar yanzu an taɓa kama almajirai a nan sakkwato almajirai fa da ma'anan almajirai almajiran allo ka dai san a yanayin ƙasar nan ta la mahalla lahum min irabi irabi amma wallahi haka ya tsaya sai da ya san yadda aka yi aka saki nan ɗaliban aka yi handilin ɗinsu hannun gwamnatin jihar ainihin wato sokoto so galibi idan kuka ji an ci an kama mutane an sako su ba ta hanyar wata barazana ba ko kisa da 'yan matan zamfaran nan da suka daɗe a hannun kaza da waye da waye wala za ku ga cewa ɗaya daga cikin aikin da wannan ofishin yake yi ne ake samun wannan natijar hatta wa'annan ababen da kuka ga sun ragu a hanyoyin nan yanzu tunda ai da an yi lokacin da daga Kaduna zuwa Abuja ba wani wanda yake da tabbas a kanta kai daga nan zuwa Zaria ma an yi lokacin da daga nan zuwa Zaria sai da hanyar nan ta zawo ta zama matsala so gaskiyar magana mun faɗa muku wannan ne saboda malam nuhu ribadu a sa na musulmi dan uwan mu da aka ɗora masa nauyi tsakani da Allah mafi karanci idan kana musulmi yana da buƙatar addu'a a kanka akan cewa nauyin da aka ɗora masa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon saukewa sannan matsalar tsaron nan Allah ya sa suna daga cikin waɗanda za a amfani da su kafin wannan lokacin ya wuce kafin damar su ta wuce Allah ka sa suna daga cikin waɗanda za amfani da su don magance wato matsalolin da ke nan yankin kuma tsakani da Allah magana ta gaskiya ana samun sauƙi wanda ya sani ya sani ana samun sauƙi aka wasu gurare to inda matsalolin suka rage yadda nan hanyar Kaduna zuwa Zaria ya zama tarihi daga nan zuwa Abuja haka muke fatan duk inda matsalar tsaro take a yankin nan Allah ka nuna mana nan da za ta zama tarihi da haka muna addu'a ga mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro malam Nuhu Ribadu kuma muna roƙon mutane duk wanda sakon mu ya kai masa dan Allah ya saka shi cikin addu'a ya masa addu'a ta fatan alkhairi Allah ya taimake shi Allah ya riko da hannunsa Allah ya masa jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya iya masa a abin da ba zai iya ba dan tsarkin sunayensa wannan shine bayani saboda haka ragowar bayanan in muna da su sai gobe a wajen ainihin wato karatunmu da izinin Allah akwai maganan tallafi da na yi jiya akwai wasu kalmomi da kuma wasu maganganu insha Allah a wancan majalisin na yi su